wa ashabihi ajma'in yan wa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu majalisi na 33 kenan 83 afwan a wannan rana ta <clears throat> yau ne ga watan bature 25 25 ba yawwa ga watan rabi'u thani 25 444 bayan hijiran manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam kuma cikin baka ranar nawa 19 ga watan nuwamba 2022 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وأم جميل العوراء كانت عونا لزوجها على محق الإسلام ومن ثم فإنها يوم القيامة ستحمل حطبا وتلقيه على زوجها أبي لهب في النار ليزداد عذابا فوق العذاب وليزداد حسرة على حسرته ولتعظم خيبته قال تعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تو جزاك الله خير أينا مقنا أكن abin da ya shafi siran manzon Allah da kuma tarihinsa sallallahu alaihi wasallam sai zo gabar da yake magana akan matar abu lahabin abu lahab kaga da dangantakar jini za ta tsirata da wani gabarin shiga wuta da abu lahabin ba dan wuta ba ne amma kasancewar shi baffan manzan Allah wannan bai amfane shi ba tun da bai yi imani ba to wai an yanka saniya domin ka kaje juji kana tsintsintar kashi kenan hmm? to Allah ya saukar da aya ana karanta ta wata tsine mai tabbatiya da abila habin watab to yana magana kan matashi. an gane ko mace ce suka ce mai ido ɗaya shi ne Allah ce wamra'atuhu hammalatal hatab da matan nan tashi hammala mai yawan dakon icce nisa a kira ta haka za mu ji nan gaba amma a nan sai ce wahiya mimman ta tattawalo ala saidul khalq tana daga cikin mutanen da wato ke zarmewa wajen cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin a raftun sannan kuma ita ce matar abu lahabin amma su suna kiranta da suna ummu jamil war mai kyau wani malami ce la na ha ummu qabih uwar muni wani muni yau ci a ce manzan Allah dangin mijinki ne ku bari wannan alkhairi ku kubuce muku tabewa ya bata wuce wannan ba ko tunaka bata ma dace a ce mata ummu james sai daga ce ummu qabih to matarsa ce to wa laqabuha tana da ainihin lakabi kirari ana kiranta al'aura ubintu bintu harb ibn umayya al'aura mai ido dayan nan da one eyed mai ido daya. matar harbu dan umayya wahiyya sai ce i kai na rantse da Allah aura aura din ce mai ido daya shi abin da sai rantse ce i mai ido daya a ma'anar ido kuma ma'ana ta ruhi ai mutum na iya zama makaho amma ba makanta wai ta ido makanta ta zuci fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fi sudur araftum <clears throat> amma sunanta sunanta arwa arwa bintu harbin ibn umayya ita daga banu umayya ta fito an gane ko uktu abi sufyan yar uwar abu sufyan ne amma sun raba gari kanat al wannan mata al'aura mufsidatan mai yawan banna ce shine mufsid daga fasad zalimatan azzaluma ce araftum baghiyatan daga baghi alladhi yabgha min al-may min al-baghi wal to ta kasance baghiya ce muharibatan lid-da'wa islamiyya ta zage damtse tana yakar da'awa ta musulunci zamanin annabi a makka da kudinta da harshen har suna cewa daga cikin abin da takan yi don hanyar da annabi ke bi zuwa masallaci sai ta sa ainihin kaya kaya irin ta kardaji inda ka san kayar kardaji ta sauke ka ji zafin a kwakwalwa da dasa kuma takan bi gida-gida a maka tana ce la saddiku muhammadan wa huwa majnun magana mai kama da haka karo gaskata shi sai Allah ta'ala ya shigar da ita cikin waɗanda ya tsine musu ya ce wa mura'atahu hammalatal hatab fi jida hablum min masad saboda tana yakar da awa kwarai da gaske ta amalu ala wa'adiha kaga idan ka ce wa'ad kai sai ka ɗauka mai ake nufi alkawari ko to ai rubutun larabcin wa'ad ba ba da an ce wa'ad ainun kenan to shine alƙawari amma wa'adu da alhamza ma'anar daban shi sa furta baƙi yanda ya kamata na taimakawa fasara ta fito in ka ce Allahu khalaqa in ka ce kha ba ka ce halaqa ka ce Allah ya aski saboda rashin faɗin harafi yanda ya kamata ha ha ha sa sa sa arabiya ke da wannan saboda ga kaga anan sai yake cewa ala wa'adi kaga ban ce wa'adi ba shi ma mai karatu bai ce wa'adi ba in ka ce wa'ad alƙawari amma wa'adu shine wato ainihin kassara da awar musulunci kashe ta shi yasa ce wa idal maw'udatu su'ilat a yin ka kalli wa wawan hamza ce bai ce mawu'udatu alkawari lal almawu'uda yare da aka kashe ta dare ya ce to ita wannan mata <clears throat> daga cikin aikinta ta amalu ala wa'adiha tana aiki wurjanjan ala wa'adiha wajen rusa da awar musulunci na annabi yana za ta iya wahala kawai za ta ina labarin ta yake yanzu kai kana jin labarin ta kana allah wadanta la'anan ya ce har kiyama Allah wannan irin wulakanci ta jawo makanta sama da haka wa izalatiha da kuma kawar da da'awar ka karanta faƙara ta gaba ka karanta Kana tasna'u shauka fi tariqir ta kasance magana ta zo tasna'u shauka tada'u shauka ko tana ajiye ashauk qaya da larabawa zamani ya zo aka sami fork wani zan fork cokali mai mai sai suka bai suna shauka amma asalin shauka ai kaya ne suka ce mai yiwa tun da eh, ba cokali ba ne zai iya sukan ka kuma ana suka shi in kasa sai ka caki dan wake da shi misali shauka kenan sun kalli yanayin cokali suka ga suna shauka to ta kasance takan taba'u shauka fi tariqis sala takan dasa ta kafa kamar da na gaya muku dazun kaya a hanyar da annabi kan bi zuwa masallaci sallallahu alaihi wasallam wa kana tunfiqu al fi adawati rasul ta kasance tana kashe dukiya mai yawa to dama mai Allah ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون can cikin sura mai lamba takwas kafirai suna kashe dukiya da yawa ashe tun tun ne haka ma yau har kiyama ta tsaya gaskiya sai an jiga ta ta amma kuma ita ke nasara kullum to saboda ka ta kasance tana kashe dukiya mai tarin yawa an gane ko saboda ainihin yaƙar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama fa sai Allah ta'ala ya saukar fiha ya saukar da ayar ƙur'ani fiha dangane da ita wa fi zaujiha haka kuma dangane da mijinta Allah ya saukar da ƙur'ani yuqra ila qiyamis sa'a